Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To sauraro yanzu dai muna cigaba da karanta muku littafin mai suna abinda zuciyata ta zaɓa mini kashi na goma sha ɗaya bismillahir rahim. Sama ta fashe da kuka ta rungume mahaifinta bata ce komai ba dogarin da kamis suka kwaso kaya suka kawo har kofar falo isyaku ya amshi yana kawo ko kawowa ya ce haba ya rima mu mun isa mu saka ka kwasar kaya dariya abin ya ba su isiyaku ya musu godiya suka tafi Salma da ihunta ta shigo falon tana kiran Ayya Najma kun Surayya Basira Na'im kuna ina miƙewa dukansu suka yi suna zaune a falo an sanya TV gaba ana kallon tashar Arewa 24 rungume ta suka yi suna mata oyoyo zukatansu cike da farin ciki don sanadin ta yau za su kwana a katafaren gida irin wannan ba ta musamman kiran duniya wayar ta a ƙarshe dole ta haƙura ta tafi gidansu gidan gidansu suka kama zagayawa suna kallon lungu da sako na jima kuwa dauriya kawai take ita ta san me take ji a ranta game da Ashfaq. Abin da ya wuce tunaninta bata taba son kowa ba tunda ba wanda ya taba cewa yana son ta amma farar ɗaya son ashfak ya mata mugun kamu. Bayan kwana uku mai martaba da muƙarrabansa suka zo neman auren sumha Isiyaku da Kamilu sun basu ansar ya ranar sati uku har ɗaurin aure saboda yadda Ashfaq ya takura wa sarki. Samha kuwa kamar za ta yi hauka sam ba ta son hakan kiran safe daban na dare daban tana kiran Ashbak tana masa kuka akan ya auri na Najma ba ita ba shi kuma ya ki idan ta same shi da kuka sai ya daka mata tsawa yana masifa sai ya lafe saman bed tana mai da numfashi don mugun tsoronsa take tun ran da ya tsotse mata baki fitowar ta daga wanka kenan kiran sai bai shigo wayarta tsikar jikinta ta ji ta miƙe ta ɗauki wayar tana ɗagawa ta ƙara a ta, Nusaiba ta sanya kuka ta ce wai kashe ni zaki ne don Allah haba ni na ce ki haƙuri na ce ki haƙuri na daina fushin yau kwana huɗu kin ki yarda na ganki Salma ta tsaki ta ce ani ba na son raini ne yo mene miki na fushin yanzu kina ina Nusaiba ta ce ina gidanmu kuma wallahi ba kowa sun tafi wani biki ɗiyar yayanmu ni ma yanzu zan tafi sama ta shafi breast ɗinta wanda suka mimmiƙe Zai ƙaiƙayi suke mata ashagwaɓa ta ce ki jira ni na zo yanzu to sai na raka ki wajen biki nusaiba cikin murna ta ce na gode my love Samra ta shirya cikin wasu riga da siket na shadda ashkala ayya tana falo tana tsefe ma najima kai saboda tsayin gashin kan nata sam'a ta fito cikin hijabi har ƙasa Yakubu ta ce eh lalle matar sarakai baki ta tura gaba ta ce ni fa bana son irin haka ayya zan je na dubo jikin maman Hanna ayya ta ce to ki maza kafin la'asar ki dawo najima ta ce ba dan ban da ƙwarin jiki ba da mun je kiss ta mata agushi ta ce a'a ki zauna baki da lafiya tana zuwa bakin titi bata sha wuya wajen samun keke napep ba ta kira ni sai bata faɗa mata unguwar ashe ma unguwar su hanna ce sai dai ba layi ɗaya suke ba har ƙofar gida mai napep ya kawo ta Nusaiba na tsaye ita ta biya mai Nafef ya tafi ta kama hannun Samha suka shiga cikin gida. A falo suka zauna Nusaiba ta rungume ta tana faɗin nayi misin ɗinki. Samha ta shige jikin ta ce ba wani nan bayan kin yi fushi da ni. Nusi ta rufe mata bakinta ta ce shiru komai ya wuce amma yau kwana nawa ni ina bin ki. wai ya ashbak ya shafa miki lafiya kuwa safa ta bata labarin abin da yake faruwa ta ɗora da faɗin please ya zanya auren ya koma kan najma wallahi duk abin da zuciyata ta zaba min idan ban aiwatar ba ji nake kamar zan mutu ni ban buƙatar aure a yanzu sannan uwa uba soyayya ba ta gabana ashbak shine irin mijin da najma take so ba yau ba zuciyarta ta zaɓi ni ce zan zamo ma 'yar uwarta abinda take so amma ga ƙoshi ga kwanan yunwa ya zan yi but anya abin da zuciyata ta zaba min abu ne mai kyau kar fa daga baya nayi da na sani Allah ya min ni'ima na budulce daman Usman ya faɗa min ba a canza wa Allah alƙawarinsa to kawai na haƙura <clears throat> na auri Ashfaq da yana so na ni ma ba mamaki wata rana na so shi na ajiye zaɓin zuciyata da sai shi kishi ya cika ta rasa ma me za ta yi miƙewa ta ta je ta murza wa ƙofar ki ta dawo ta kama hannun samha ta miƙe ta ta rungume da ta tallafo kanta ta lalubi bakinta ta tura nata ciki samha numfashi ta ja tana kallon nusi a hankali take jujjuya ta cikin bakin samha lungu da sako tana losawa samha ta mata nare-nare da idanuwanta tana ƙara ƙanƙame nusaiba a hankali ta zamo harshenta ta fara tsotsar tsotsa ido cikin ido samha ta limshe idanuwanta ta kamo harshen nusi ta fara tsotsa a zafafe tana haɗawa da labanta nusi ta je ta zare bakinta a nata na samha ta buɗe idanuwanta ta girgiza kanta ta sake kamo harshen nata tana mata wani irin tsotsa da sai bata zare bakinta ta ce wayo my love akwai sweet ki samha ta ce naki yafi sweet ki bani ko na miki kuka da sai bata cire wa samha hijab ta cille da shi ta sake haɗe bakinsu suna wa junansu wani irin mahaukacin kis na shan yawun juna sai numfashi suke fitarwa banda ƙarar kisin ɗinsu ba ka jin komai a falon kafafuwansu suka gaza ɗaukarsu su suna neman zubewa ƙasa samhar dukkan jikinta su ma yake yi nusi ta jasa suka zube saman doguwar kujera a hankali take shashafa samha bakinsu na maƙale da juna zip ɗin rigar ta zuge mata ta cire mata rigar ita ma ta cire tata take manyan din ɗin sai ba suka bayyana ta ɗora hannun sama sama sama ta shafa ta lamshe ido ta ce nusi akwai daɗi taɓawa ni ma taɓa ni ta ƙara ce magana tana kamo na nusi tana murzawa a hankali ta sake take sakin nishi Josefa ihu ta saki ta ce I love you my love, please ki sha min. Sam'a bata bata lokaci ba ta fara shan su tana lumshe idanuwanta saboda san bata iya tsallake maganar Nusaiba. Ai kuwa banda sambatu ba abinda Nusaiba ta cikin gigita ta ce please zo na miki abinda zaki ji dadi. kina so. Sam'a ta daga kanta Nusi ta kwantar da ita a cinyar ta kaf kayan jikinta ta fara shafawa. tana murza nufin ɗinta sam hanishi take tana sauke ajiyar zuciya ba ƙaramin daɗi take ji ba bakin nusi ta ji saman nufil ɗinta tana zagaye harshenta osh maye nusi tafiyar tsutsa nake ji a jikina wani irin dogon numfashi ta ja lokacin da ta ji tana tsotsar nufil ɗinta tana murza ɗaya jikinta yana rawa ta ɗauka tana ji daɗin har cikin ƙwaƙwalwarta banda ajiyar zuciya babu abin da nusaiba take lokacin da ta ce i love you my nusi ki ci gaba ai kuwa ba kusan sumar da samha ta yi saboda yanda ta dinga bin ta daki-daki tana tsotsar din ta zuwa wuyanta ta saki jikinta sosai sai nishi take lokacin da ta tana kokarin shan gabanta ne ta ƙi fafur dole Nusaiba ta haƙura Nusaiba ta ce please to ni ki sha min gabana samha ba musu ta cire ma Nusaiba kayan jikinta ta buɗe kafafu da ta shiga zuƙe ruwan da ke fita jikin Nusaiba tana danna mata harshen ta sai ihu take tana sambatu karshe ta saki kuka samha wani irin tsotsa ta dinga magabar Nusi wanda ta kusa sume mata har shidewa ta yi dangane sai dai sai da tayi releasing kafin ta ce ma Samha ta bari Lucy ta ce my love na gode ina son ki sosai Samha ta kamo labban sai bata cika ba da kisan ɗinta suna manne da junansu Lucy ta bar Samha ta yi kiss ɗinta sosai ta sake shan breast ta sai da ta gaji don kanta ta barta suka ji suka yi wankan tsarki tare suka yi sallar la'asar sun kwanciya ta yi tana jin zuciyar ta babu daɗi ranta na wani irin mahaukacin ɓaci hawaye suna wanke mata fuska sai fara take da sai wata rungume da tace my love me ke damin ki sama ta ingije da tace ubanki yake damu na shegiya mai ya jarbabbiya ni ban sanya aka yi ba ma nake biye miki har na ji ina son ki ta miƙe tana faɗin don Allah kar ki sake kira na wallahi na ji tsanar a cikin zuciyata tana gama faɗin haka ta sanya kanta ta fice bayan ta buɗe ƙofar da sai ba ta yi dariya ta ce wallahi ƙarya kike ni da ke mutu ka raba ki jira ni ki ga me zai faru sama tana tsayawa bakin titi wata narkekiyar mota baƙa wulik fara ta wuce a guje ta dawo baya ta tsaya gabanta glass ɗin motar aka janye ba tare da an yi na cikin motar ya yi magana ba zama ta san kowaye don ita yake tsaye amma ta ki ɗagowa ta kalli motar kanta ƙasa tana kuka har da majina tana tuna ba ta maraba da mai yin lesbian jin an ƙi magana kuma an ƙi tafiya ta ja tsaki matasan kyawawan idanuwanta wanda suke fitar da ruwan hawaye ta ɗago ta kalli titin har yanzu keke napep bai girma ba motar da ke tsaye a gabanta ta kalla wani irin mummunar faɗuwan gaba ya ziyarce ta yayin da tsoronta ya bayyana ƙarara a jikinta jikinta ya ɗauki rawa wani irin mugun ɓari ƙafafuwanta suna shirin gaza ɗaukarta sakamakon idanuwan da suka haɗu da ashfaq ransa a mugun ɓaci manyan limsassan idanuwansa sun rikide sun yi jajir yayi kicin kicin da fuska yana mata wani irin kaskantaccen kallo kallon daga ina kike kallon takaicin ganin ta tsaye bakin titi abin da fi bashi takaici a ce kamar shi matar shi zai aura tana tsaye bakin titi tana jiran abin hawa abin takaicin ma tana kuka sama kasa sadda kanta ƙasa tayi gabanta sai dukan uku uku yake san ba za ta juri irin wannan kallon wulakancin da yake mata ba uwa uba ga tsoron shi da take ji ta rasa dalilin da ya sanya take mugun tsoron sa muhsin ashfaq ya kalla wanda ya tsare shi da idanuwa kallo ɗaya ma muhsin ya gane nufin sa muhsin ya ce gimbiyar mu daga ina kike bismillah shigo mu kai ki gida sama ta kasa dago kanta da niyyar magana idanuwan ya sake shiga cikin na juna ya mata wani irin mugun kallo kanta ta sadda ƙasa ta shige motar dan muhsin har ya zura hannu ya buɗe mata bayan motar Cikin sanyin murya ta haɗiye kukan da ya taso mata ta gaishe su. Ina yininku? Muhsin ya amsa da lafiya lau mu amma daga ina kike kin san kuwa kin taka dokar masarautar mu macen da za a kai ta can matsayin matar gidan take yawo a ƙasa tana neman abin hawa sama ta shiga rarraba idanuwa ta ce ku yi haƙuri don Allah ba zan koma ba Ashfaq ya ja dogon tsaki ya jingina kansa jikin kujera ya lumshe idanuwansa ya tura hannunsa cikin lallausar suman kansa yana takudawa a hankali kamar bai son magana ya ce mu je millenius quarters musin ya waiga ya kalle shi idanuwan almshe tamkar ba shi yayi magana ba musin bai ce komai driving kawai yake yana sharara gudu saman titi da sai ba san ha tana fita taima motar ta ki ta tafi gidan bikin faɗan ta fari tas ta samu yadda take so wajen samha dan maganar samha shirme ta ɗauke ta ta san ana kwana biyu za ta huce a ƙofar wani ƙerarren gida wanda kallo ɗaya zaka wa gidan ka san tabbas gidan na masu sarauta ne sabida akwai kwalliyar sarauta a jikin sa gate ɗin gidan kawai abin kallo ne muhsin Hon biyu yi mai gadi ya buɗe masa tafkeken gate ya shige cikin tambatsetsen gidan. Samha a mugun tsorace take da hawaye ba abinda take tunaninta da ƙaya kar a je ya ce sai ya tsotse mata baki irin na rannan. Musin kallon Ashfaq yayi ganin bai da niyyar buɗe idanuwansa balle ya sanya ran magana. idan sauri kake zaka iya tafiya Muhsin yace kayi dai abin da ya kawo ka mu tafi kansa ya dago ya buɗe limsassun idanuwansa ya balle murfin mota ya fito bangaren ta ya buɗe ya rankwafo bai ce mata uku ba ya sanya hannunsa ya kamo tattausan hannunta Dole ta fito gabanta na tsananta faɗuwa janta yake ba tare da yayi magana ba wata rumfar shakatawa ya shiga wacce take da wadatattun kujeru na zama zaunar da ita ya janyo kujerar ya zauna gabanta kamar zai shiga jikinta ya ƙura ma idanuwanta masu kara mata tsoronsa Sauha banda ɓarin jikinta babu abin da ke. Bakinta na rawa ta ce, "Ka yi haƙuri don Allah." ashbak ya sake matsowa sosai, kutan sun yi yawa, saboda kar har gwiwoyin su na gogan na juna. Haka suna jin hucin junansu. Hannayensa duka biyu ya sanya ya kamo fuskarta ya tallabo sosai yana wasa da hawayen fuskarta da ya tsarshi ya tsora ya tsarshi saman ta yana shafa gabansa ya tsinke ya faɗi sosai ya zuba mata idanuwa yana kallon kakkauran jajayen laɓanta wanda suke tashe sheƙi tabbas idan kana da hankali da dogon nazari da fahimta zaka gane sosai an yi bakin ta iya kisan sabida jan da ya ƙara yi ya kuma taso sosai mummunar faɗuwar gaba ta sake ziyartar zuciyar shi fiye da ɗazu cikin kakkausar murya yace kalle ni sama jikinta na bari ta kalle shi zuciyar ta na matsanancin bugawa da ƙarfin gaske ido cikin ido yace daga ina kike <clears throat> me ya sanya ki kuka kin san matsayin ki a yanzu cikin garin nan amma kike yawo a ƙasa waye kisan ɗinki ya tambaye ta cikin matsananciyar tsawa wacce ta gigita matsanancin tsoron shi ya sake shigarta ta rintsa ta jiki na karkarwa ta faɗa saman sa ta boye kanta ta saki wani irin kuka mai ciwo ingije ta ya damƙo wuyanta cikin tsawar da ta kusa saka ta sakin fitsari ya ce wallahi idan baki faɗa min inda kika je ba wa ya sha bakin ki zan kashe ki na kashe banza tunda ba wanda ya gani tare da ke bare ya tuhume ni ya ƙara maganar magana cikin sake saka mata mugun tsoron sai kamar zai shaƙe ta ya kamo wuyanta ha baki ɗaya tsoron Ashfaq ya gama tasiri a zuciyarsa ta take ganin kashe ta zai yi, amma ta san idan ta faɗa masa gaskiyar kashe ta zai yi da gasken gaske. Sai dabara ta faɗo mata ta rirriƙe shi ta ce ta mayar da tana kuka ta ce wallahi ya Ashfaq ba a wanda ya sha bakina daga gidan su Hanna nake wacce ran bikin ta ka ganni wajen dina ta bata da lafiya ta tana gida wankan jego Allah bai bata haihuwa da wuri ba auren ta shekara biyar to ta shiga wanka da maraice bebin tana ta tsala kuka mama na kwance bata iya daukar yaran kuma duk sun tafi islamiyya shine na shiga na ɗauke ta ban san ya zan mata ba shine na bata laɓɓanta tana tsotsa tayi shiru har ta tazo tana masa tana mana dariya wallahi zafin azaba na sha wajen yarinya shine fa na kasa zama na dawo bayan na mata ya jiki sabida yadda bakina ke min zugi nake kuka ta ce maganar tana wani irin kuka Ashfaq ya sakar mata wuya a ransa yana faɗin alhamdulillah jikin shi ya shigar da ita ta laɓe a ƙirjin shi yana bubbuga bayanta cikin sigar lallashi sama a ta ce Ashfaq lamba na zai zafi kai na ciwo kai ni gida na sha magani kaji ta ƙarashe magana a tsorace tana shashshekar kuka kai ya jinjina ya ɗago kanta ya zaunar da ita saman kujera ya kama fuskar ta yana goge mata hawaye da tafin hannunsa ya jefa idanuwansa cikin nata ta saurin rumtsa idanuwanta lips ɗin nata ya shiga zagayewa da yatsar shi yana hura mata daddadar iskar bakin shi mai fitar da kamshi somehow haka kawai ta ji kasala na saukar mata jikinta yayi wani irin <clears throat> mugun sanyi sai ta kame waje ɗaya tana sauke ajiyar zuciya tana shakar daɗar kamshin bakin ashfaq da kamshin turaren shi ya jima yana birkita mata tunani wajen hura mata iskar bakinsa wanda zuwa yanzu bakinsa manne da ta yana hura mata iskar bakin nasa A tsaye ta ce, "Ashfaq, kai fa mijin antina ne na jima." Murmushi ya yi janye sa ya miƙe tsaye ya ce, "Oya buɗe idanuwanki." sama ta zumburo baki gaba tana bubbuga ta "Oke bari na ɗauke ki." Da sauri ta buɗe matasan idanuwan nata ta miƙe tana kwakkwaɓe fuska. hannunta ya kama yana rataya mata bag ɗinta suka je hannunta makale da na juna kallon shi take a tsanake yadda yake tafiyar shi cikin izza abinka da ingarman namiji abin birgewa kina kallon mijinki ko samha tsoronta take sosai tana son faɗa masa magana amma ta kasa a hankali ta ce ashfaq please ka auri hassana ta ni ka bar tsayawa yayi yana matso ta kusansa kamar zai rungume ta ya ja baya ya ɗago haɓarta ya matso da kansa sosai suke shakar kamshin junansu a hankali ya furta a hankali kamar mai ciwon baki yace tabbas idan hakan ta faru ba Rayane ni nake ni ke nake so ya ƙarashe maganar yana manna mata kits a goshin ya kama hannunta suka nufi wajen mota Salma shagwaɓa take ta ce Ashfaq ya amsa na am my life Allah ya sa na mutu kafin lokacin bikin mu saukar mari ta ji akan kumatunta wanda ya sanya ji da ganin ta ɗaukewa na wucin gadi